Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko sai na karanta muku da muhimman kanin labaran. Kasar Nijar na halarta wannan mako a wani bikin Nijar Segu R da ke gudana a zaka a Segu a kasar Mali kusan kasashe 40 ne suke halarta a wannan haduwa ta shekara-shekara za mu kawo muku da karin bayani. farashin citta da aka sani a jika biyu tiya ya koma jika a goma kudin sefa za ku ji dallan wannan hauhawar farashi a filinmu na musamman za mu je da ku a mize domin ganin namun daji ko kwarin daji da ke cikin wannan gidan kallo to madala yanzu ga labarin naku ɗaya na bin da mai karantawa mamman ada biki karo na 21 na Nijar Segu R da aka fara tun ranar 4 ga watan Fabrairu da ya gabata na ci gaba har zuwa tara ga wata. wannan kuma na gudana a bakin gabar kogin isa a segu a kasar mali bisa taken yawaitar al'adu zaman lafiya da zaman jituwa wannan biki na shekara na kide-kide da al'adu ya hada mahalarta kusan 37 ko 35 fiye da masu fasaha kusan 400 da kuma kasashe 40 da suke halatta daga ciki akwai kasar Nijar. Tayar Mega mamba na kwamitin tsare-tsare ya bayyana wa Muhammad Baba Kunta wakilin musamman na Tamani a Bamako karin bayani. Manufar da muke son cimma shine a maida Segu babban birnin cibiyar al'adu na ƙasar Mali, wanda zai haɓaka tattalin arziki yankin da kuma baiwa jama'a masu fasaha dama su faɗi ra'ayinsu da ma bunƙasa al'adu ko ya kasance na Afirka ta yamma da ma na duniya gabaki ɗaya. Burkina Faso da Nijar sun zo da babbar tawaga mun yi farin cikin ganin su a wajen wannan taro a Segu, wanda agenda domin ƙara hulɗa tsakanin burkina faso ne da niger da kuma mali wanda ta hanyar al'adu jama'a za su yi hulɗa sannan akwai yarjejeniyar da aka kulla na haɗa kai ya kamata ƙungiya is ta yi aiki tare kuma ya kasance yankin ya haɗa kai shekara zuwa shekara An zaka citta dai yana tsada ko kuma ba a samunta sosai a cikin kasuwannin birnin mai dalilan tsada da ta ke yi. Abdulrashidu Umaru wani mai sai da citta a kasuwar Yantala ya yi wa Maryama mamman ƙarin bayani kan wannan tsada. ta jangan to gina dai matsalar rashin citta ya danganta da masu zuwa neman ta cikin daji da ke kokawa da matsalar rashin hanya shi yasa ba sa samun ta amma sun kai gare ta kayan su samu dawowa akwai wahala sai sun ɗauki lokaci mai tsawo kuma in ma sun kawo ba mai yawa ba ce ba ta huce buhu goma ko ishirin kuma masu bukatar ta suna da yawa haka al'amarin jama'a yake sai haƙuri tun can farko bata da tsada amma yanzu don sun ga mutane na rububinta sai suka kara mata a kuɗi yau tiyar citta tana jikka goma. Eh, kwalejin Arunguza da ke cikin karamar hukumar Dakusa a yankin Zandar na fuskantar matsaloli na shiga makarantar 'yan mata wannan kuma a cewar shugaban makarantar wasu waye na tsaye da ɗin nasu mata don auratar da su lamarin da ke tattar da illoli a cewar Awalu Kabiru daraktan wannan makaranta ta Arunguza a cikin rahoton maruwa na Usaini. mafi yawanci matsalolin da ni na sani a nan garin arunguza wanda yake hanawa yara mata a bar su silakwal dalili ɗaya ne zuwa biyu na farko yaran 'ya'ya mata in suka kai college in suka ga yaran wannan nasu ma'ana ɗiyansu wanda suke sai ejan in suka ga abokansu sa'anninsu wanda suka taso a tare an fara sa su ɗakin arme to wannan dalilin suna sa shi a kai yana ɗauka hankalinsu sosai cewa ɗiyan wannan nasu da su da wayannan wanda aka arme tare suka taso don me su bu sun ba nasu ɗiya mata mafi yawanci suke hudda su to kiran da gare mu anan mutane su yi hakuri su bar yaransu su su sami ilimi Daraktan da ke kula da ci gaban ilimi a cikin kwamit ɗin Arlete ya hana bukukuwan cikon bikin shekaru a cikin azuzuwa, wannan kuma a cewarsa ya saba ma da al'adun wannan ƙasa tamu a cewar Ahmed Birga a cikin rahoton Muntari Abdullahi. Mun ga wasu anniversary cikin class. Abu ne wanda yake in muka bar shi ya ci gaba to zai kawo mana masololi da yawa. Shi ne yasa muka hana shi. Eh, cikin ka'idodi na aiki wannan kado mu muna iya doka su kama corruption kamar yara suna ba mu shani wannan kamar corruption ne muka gani shi ko wasu za su doke shi kamar corruption kuma cikin wayannan yara akwai wanda su karhin su bai kai wani su kawo ma she kado to wayannan yara su minne ne za su sai su ta yi su ta kansu don su ba mushe kado ɗalibai ba su bai kamata su yi yabon mushe mushe aikin shi ne za a yi yabon shi ko wanda suka sashi aiki kamar minister su ne kamata su yi mishi reconnaissance na aikin nashi A cikin wata takarda ta ranar 6 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta tsaida sabbin lokutan shiga makaranta na gwamnati da masu zaman kansu. Shiga makaranta tsaida shida safe zuwa karfe 8 ga dukkan makarantun firamare daga ranar Litinin zuwa Alhamis ba tare da Juma'a ba inda aka tsaida zuwa karfe 7 da minti 45 na safe ga makarantun sakandare. Haka kuma makarantun renon yara sabka juma'a an tsaida ta zuwa karfe ɗaya da rabi ba tare da juma'a ba da aka tsaida zuwa karfe goma sha biyu da rabi sabka a yawancin ranaku eh, an tsaida ta karfe biyu na rana a firamare sannan karfe biyu da rabi a cikin makarantun sakandare sannan kuma a ranar juma'a karfe daya a cewar wannan kudiri da zai fara aiki a ranar 24 ga watan fabrairu shekara ta 2025 Mambobin gwamnati na ci gaba da gabatar da aikin nasu da aka dora musu a ranar jiya ministan ruwa ne da tsabta da muhalli kanal mai zama Abdullahi. A cewarsa a wannan fannin ruwa ƙasar Nijar na kula da ruwa da kyau kuma hakan ya kyautata samun kuɗin shiga ga gwamnati zuwa kusan miliyar biyu kuɗin sefa a shekara ta 2024 mai saurari. la mai zama abdullahi a cikin rahoton mu abokan aikin namu na rtn A cikin shekarar bara ayyukan da kamfanin samar da ruwa suka yi mun samu sakamako mai kyau da ya bai wa shugaban ƙasa gaskiya na ɗaukar matakai mai da kamfanin samar da ruwa mallakin gwamnati. Sannan buƙatar samun ruwa ya ƙaru fiye da mita kib dubu a shekarar bara. Domin tunkarar karuwar samun ruwa ga al'umma, kamfanin samar da ruwa na ƙasar Nijar ya ɗauki matakai matakan da suka dace domin tabbatar da samar da ruwa a faɗin ƙasa a tafiyar kula da ruwa da sen ta yi abinda gwamnati take samu bai huce miliyon talatin ba amma yanzu tare da kamfanin samar da ruwa na ƙasar Nijar ana hasashen samun miliyar biyu na sefa a ayyukan shekarar bara kadai sannan jimillar ribar yana shiga ne kai tsaye a aljihun gwamnatin ƙasar Nijar. daga ranar 27 ga watan janairu zuwa 5 ga watan fabrairu an gudanar da shari'a a kotun shari'a ta agadas an yi shari'a kan ayuka da dama musamman mayan laifuka a cewar ayuba isaka babban Ali na kotun a gadas a cikin rahoton Anise Karim. Takardu goma sha shida ne aka kawo muna na mutanen da ya kamata a yi wa shari'a. A cikin mutane goma sha shida goma sha biyar a yi masu shari'a. A cikinsu akwai shari'a ta fyaɗe da sata na haɗin gwiwa da makami da kisa da faɗa da bugu har aka samu jikata. Hukuncin ya bambanta akwai ɗaurin rai da rai da kasan shekaru hudu da waɗanda aka yanke wa hukunci sannan akwai waɗanda aka tsare ba a samu hujjojin da ake tuhumar su ba bisa dalilai da dama ko ya kasance abin da ake tuhumar mutumin bai tabbata ba ko kuma ba shi ya aikata ba ko ana shakkun ya aikata abin ga mutumin ƙiba ko kuma shan ƙiba ba su da bambanci amma dai dukkan biyun suna tattare da iloli ga kiwon lafiya dalilin haka abdulrazak bello ya yi jawabi kan wannan matakai guda biyu na shan kiba da kiba a cikin rahoton fanta shamsu Bambancin da ke tsakanin kibar Allah da annabi da kuma kibar da ta huce kima ya danganta da nau'in kibar da ke tsakanin 25 da 29. Wannan shi ke nuna cewar kibar ta huce misali amma idan ta kai 30 ko kuma fiye da hakan to ta haramta. Mutum ya shiga cikin nau'in masu muguwar kiba kenan. Wannan yanayin ya bambanta tsakanin mace da namiji. Wajen namiji sai ka ga mutum ya tara kitse dutse ya yi tumbi alhali kuma bangaren macen sai ta yi jiki sosai kuma sai kitsan ya taru ga mazaunanta wannan irin kibar ba ta da matsala sosai amma ta bangaren tumbi ita ke da lahani tunda tana iya sa mutum ya kamu da ciwon zuciya. To bari mu karkare da wannan rahoto namu na musamman musamman da Mize Bubu Hamma da ke nan birni mai inda namun daji suke da dama an kafa ta a shekarar 1959. Mize ta Bubu Hamma tana tare da tsuntsaye da kwari kusan 150 domin samun karin bayani kan yadda ake kula da waɗannan dabbobi ga Bidan Abdulrahman mataimakin darakta jan na Mize National yawa Maryama Ade karin bayani. wani irin dabbobi ne ke da kwai a cikin gidan kallon na ƙasar Nijar. Dangance da nau'ukan dabbobi da ke akwai a gidan kallo na ƙasa ana kasa su gida uku. Akwai gungun namu irin su zakuna, kuraye, birai, karambiki, dorina, barewa. Sannan gungu na biyu akwai dangin tsuntsaye, misali mikiya, jimina. Sannan gungu na uku su ne duka abin da ya shafi kunkuru, macizai, kadodi da damo. dabbobi nawa ne ke rayuwa a gidan kallon bubu hamma zaka nau'ukan dabbobi suna hawa suna sauka saboda a wani lokaci ana samun ah, euh, annoba da ke kashe dabbobi a takaice dai a watan desamba da muka yi raskuna muna da nau'in dabbobi 152 da suka kunshi namun dawa tsuntsaye da masu jan jiki wace irin karuwa ce ke tattare da samun dabbobi masu yawa amfanin samun dabbobi a cikin gidan kallo da farko dai ba kowane gidan kallo ne ake samun irin waɗannan dabbobin dawa ba mu inda muka samu sa'a waɗanda suka gabace mu sun kyakkyawan nazari na saka dabbobi a cikin gidan kallo saboda a yau ku matasa ban san ko kun san yadda canji yanayi ya kama na illa ba a yau idan ka fita ya mai zuwa doso baka haɗuwa da ko bishiya amma a da ana ana samun su to idan ya kasance ba a samun su a cikin daji kuma ba a yi tanadin su a gidan kallo ba to ina za a same su don haka ne gidan kallo na ƙasar Nijar ya kawo waɗannan namun dawa akwai ɓangaren kayan tarihi da kuma kayan albarkatun ɓangaren namun dawa wanda shine mahimmancin kawo waɗannan nau'ukan namun dawa. Et donc Shin yau mutane na zuwa gidan kallon da himma? A shekarar bara mutane 158 suka ziyarci gidan kallo, abin da ke nuna cewa jama'a suna ziyartar gidan kallo. Ni yanzu ina son a ce mun samu masu ziyarar gidan kallo miliyan ɗaya a shekara. Muna ta ƙoƙarin mu kai ga haka, wanda za mu saka yanar gizo kyauta, wanda zai jayo hankalin jama'a su zo, saboda da zarar idan ka zo gidan kallo to za ka samu yanar gizo. vous duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan Sido Kalangu a huta lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Chers auditeurs et auditrices du studio Kalongo, à compter du 1er janvier 2025, le réseau des radios partenaires passe de 52 à 30 radios dans tout le pays. Nous espérons que cette situation, qui est indépendante de notre volonté et de celle des radios partenaires, ne sera que temporaire.